Ma'aikata da 185,909 ne suka yi rijistar wannan zaɓe domin raba gardama a tsakanin ƙungiyoyin ƙwadago kimanin sha biyu da ake da su a wannan ƙasa. Gwamnatin ta Nijar ce ta shirya wannan zaɓe da nufin tantance ƙungiyoyin da za su tunkare ta da buƙatun ma'aikata a nan gaba, matakin da ka iya ƙara wa wannan ƙasa matsayi a idon hukumar ƙwadago ta duniya wato BIT, e wace yake fatan ganin an samu haɗin kai a tsakanin ma'aikata cikin kowane hali. a yanzu haka ƙungiyoyin kwadago sun dukufa ga tattara sakamakon da ke zuwa musu daga sassan ƙasa a cewar mataimakin sakataren ƙungiyar sai dai ta yan malam Ibrokane, ne, akwai alamun haske a wannan tafiya muna murna ga abin da muke samu muna cikin kungiyoyi da a gaba ko ƙungiya wadda za ta zama gaba a wannan zaɓe komishina wurin ubangiji a halin yanzu ga sakamakon da muka samu lalle akwai armashi ga abun kuma muna jin ƙarhi a sai dai ta yana sabida sai an samu sakamako duka ne za mu ce ma mun lashe ko mun lashe. Ƙungiyar USTN wacce ke matsayin ɗaya-ɗayar ƙungiyar kwadagon ma'aikata a zamanin da al'ummar Nijar ke gwagwarmayar kawo ƙarshen mulkin danniyar da ƙasar ke ƙarƙashinsa a da casa'in na daga cikin ƙungiyoyin da suka fafata a wannan zaɓe da ke matsayin na farko da ake shirya makamancinsa a tarihin wannan ƙasa a cewar magatakardanta zaman Allah Muhammad suna da ƙwarin gwiwar samun kyakkyawan sakamako ko da yake sun gano alamun murɗiya. Girgamkin da aka yi shi ba a yi shi ba da kyau eh, don ka bai ba da damar eh, yawancin ma'aikata suka samu katin zaɓe ba balantana su ingantar da zaɓensu. To, amma alhamdulillah sai mu ce tafiya ce wadda aka fara insha Allah za a ci gaba da ita shekara hudu zuwa shekara hudu in Allah yarda. Eh, Allah so za mu samun mu samu matsayi a cikin wannan zaben don saboda muna tsammanin mu zo cikin kungiyoyin da suke kan gaba. To sai dai ministan kwadago Ben Omar Mohammed ya bayyana cewa komai ya gudana cikin yanayin haske saboda haka gwamnati za ta yi na'am da duk kungiyar da ta yi nasara a wannan zaɓe. a wannan haraka babu wata magudi ko kuma wani zance kace na ci tunda kowa san dan me yake nan kuma kowa san dan me aka je wannan zabe kungiyoyi na kwadugo su je su dinga magana da sunan yan kasa musamman ma'aikata ya su ya su tare da gwamnati kowace central syndical wanda take takara tana da wakilinta cikin mazaba hukumar zabe ta conep a nata bangare ta kafa sansanin musamman a ofishinta da ke birnin yamai inda take tattara takardun sakamakon da ke shigo ta daga yankunan karkara yayin da wasu ke bayar da alkalaman ta hanyar waya a farkon watan nan na agusta ne ake sa ran bayyana sakamako kuma a bisa ka'idar wannan zaɓe dukkan ƙungiyar ƙwaragon da ta gaza samun kashi biyar daga cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa ta faɗuwar wasu sule mummuni barma muryar amurka daga Yamai a jamhuriyar nijar